على صراط مستقيم akan tafarki madaidaici da shari'a miƙaƙiya wannan tafarki madaidaici da shari'ar miƙaƙiya an saukar da su daga ubangijinka mabuwayi wanda ba a yin galaba a kansa mai tausayin bayansa muminai